ya dube shi na ɗan lokaci sannan ya ce da shi malam sa'adu tambaya nake so in yi maka kuma so nake ka gaya min gaskiyar abin da ka sani ba na son ka ɓoye min komai don ɓoye min zai iya janyo maka matsala muka ji yana cewa shin sati uku da suka wuce lamir ya kawo wata ajiye a gidan nan cikin sirri koya abin yake kai mana bayani jikin malam sa'adu ya shiga rawa zuciyarsa ta tsinke ta cika da tsoron irin barazanar da lamir ke yi masa kan rufe asirin hulɗoɗin da yake zuwa yana yi da mata a gidan sannan ga kuɗaɗe da yake cika masa aljihu da su da toshiyar baki sai dai yanzu al'amarin babba ne mai gidansu ne da kansa ke son bayani dole kuma ya faɗi gaskiya ko mai zai faru sai dai ya faru da haka malam sa'adu ya ɗan muskata zuciyarsa a matukar tsinke ya so mai wa sanata bayani to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba malam sa'adu yake cewa hakika ba zan iya ɓoye maka baran ya daɗe sati uku da suka wuce bayan sallar isha'i abokansa sun zo da wata yarinya nan a wata mota da ban san motar ba satin yarinya ɗaya a gidan nan da wata subahi ina lazimi suka saka ta a mota shi da abokinsa suka tafi da ita ka yi haƙuri ranka ya daɗe wallahi ban san al'amarin zai zo da matsala ba da na sanan maka tuntuni duk da dai kullum yana gargaɗi na da kakkausan murya cewa kada in kuskura in sa ido a harkokinsa in yi aiki na shine rufin asiri na to shi yasa nake kiyayewa ba na son in yi katsa london ɗin da zai janyo in rasa aikin nan allah ne gata na wannan aikin ne gata na idan na rasa shi za mu shiga haƙula ni da iyalina a yafe min idan na yi laifi labai muka ji sanata ya gyaɗa kai ya ce shikenan tashi ka koma bakin aikinka jiki a salube ya miƙe ya kama hanyar fita sai kuma ya dawo dan risana ranga ya daɗe don allah a taimake ni kada a ce masani na faɗa zai iya korata a kan aikin nan je ka kawai babu abin da zai faru ba zai san kai ka faɗa mun ba binciken gaskiyar al'amarin muke yi kuma mun sami sahihin bayani je ka ba matsala yana fita sanata ya dubi alhaji mahmud ya ce kaji gaskiya ta bayyana ko lalle yaron na al'amarinsa ya girmama tabbas har da laifina da na biyo son ransa shi da mahaifiyarsa nake yi musu abin da yake so amma ba komai wannan karan ya taɓo ne sosai ta yadda ba zan iya yafe masa ba sai ya gane ya zungura sama da kara zuciyar sanatan a hasali take sosai ya suma malalla tsawayarsa bugu ɗaya biyu sai lamir ɗin ya ɗauki wayar hello dadi ina kwana yanzu na tashi zan shigo ciki kana nema na ne ya ce eh amma bana cikin gida ina can GRE ka zo yanzu ka same ni kada ka bata min lokaci a gurguje lamir ya shiga bayi ya yi wanka yana fitowa ya saka kaya komai da turare bai tsaya sakawa ba ya suri wayoyi da makullin mota sai fice tuki yake amma zuciyarsa cike take da tunanin abin da ya sa dadin sake masa kiran gaggawa haka kuma ba a nan gida ba a gidan bakinsa na GRE to ganin su dai da mahaifin ma'isha da ya shiga falon sai zuciyar shi ta bashi satar amsa tambayoyin da suka cika zuciyarsa yanayin da mahaifinsa ya amsa masa sallama da ya yi sai zuciyarsa ta tsinke don ya san yau za a yi ta ta ƙare babu wani ɓoye-ɓoye zai gaya musu gaskiya in har suka tuhume shi da batun ɓoye ma'isha da aka yi a ɗarare ya zube bisa kafet a gabansu ya soma gaishe su alhaji mamun ne kaɗai ya amsa gaisuwarsa shi kam sanata binsa kawai yake da wani irin kallo na ka bani mamaki kafin yayi magana lamir dube ni nan sanata ya masa umarni ya kai dubansa ga mahaifin nasa ka gaya min gaskiya akan tuhumar da zan yi maka shin waye ya ɗauki wa alhaji mahmud diyarsa rana aurenta har sai bayan sati ɗaya aka je aka yasar da ita bayan an ci mutuncinta duk yadda lamir ya so a ce da an tuhume shi zai amsa cewa shine babu gardama amma sai ga shi ya ji nauyin baki da matukar kunya ta yadda a gaban idanun mahaifin ma'isha ba zai iya farar ya amsa laifinsa ba yana jin nauyin dattijon a dalilin abin da ya aikata san babu tarbiyya a ciki babu neman maslaha sai ma daɗa jefa zuciyoyi da ya cikin kunci da kokonto ya muskuta cike da jin nauyin laifin da ya aikata ya soma inda inda am wallahi eh, dadi to ku dai haƙuri tabbas ni ke da alhakin ɗauke ta hatta yi sati a gidan nan wallahi na kasa yi wa zuciyata saiti ne akan rashin ta da zan yi zuciyata na matukar son ma'isha ta yadda gari in rasa raina da in rasa ta in har abin da na yi mata ya kawo matsala tsakanina da mijinta to a mai da auren kaina ku taimaka mu rufe mun baki sakaran yaro ban tambaye ka irin son da kake mata ba in ma so ne to wannan son karya ne tunda har za ka ɗauki yarinya rana aurenta ka gudu da ita ka yi mata fyaɗe kai ba masoyinta ba ne kai makiyinta ne saboda haka ba za ka taɓa aurenta ba ka je ka nemi shashasha irinka kuma tun da har ka amsa laifinka za su shigar da ƙararka a kotu za a bi mata haƙƙinta ni kuma za ka gana wa mummunan hukuncin da zan yi maka wanda sai ka gwammace kiɗa da karatu ya juya ga alhaji mahmud alhaji ka ji gaskiya a bakin yaron nan ku yarinya ba ta yi maka kage ba to don girman allah ku yi haƙuri da wannan cin zarafi da yaron nan ya yi don ya ɓata mun suna shi da ma nasa sunan a ɓace yake yanzu abin da nake so kada ka ga mutuncin da ke tsakanin mu ina son ka je yanzu ka shigar da ƙararsa a kotu idan ba an yi masa hukunci ba gobe ma wata 'yar zai yi wa haka ni dai ya zuban mun da martaba ta ne a idon duniya kuma sai allah ya saka mu hawaye sanata ya shiga sharewa da hankicin ɗan hannunsa lamir ma kukan ya so mai ya matso ya kama kafar mahaifin nasa yana roƙonsa gafara alhaji mahmud sai abin ya bashi tausayi yadda 'ya'ya ke saka iyayensu cikin ɓacin rai har da kuka shi ma kalaman kwantar da zuciya ya so magaya wa sanatan ya ce ka yi haƙuri ranka ya daɗe ka daina zubda masa hawaye zai iya shiga gagarumin matsala dalilin zubar hawayenka ‘ya'ya ne mun haife su amma ba mu haifi halinsu ba in bayan haka me zai sa mutum ya aikata abin da zai tunzura zuciyar iyayensa har ya sa su zub da hawaye ka yi haƙuri ina ganin kima da darajarka ba zan iya kai ƙarar ɗanka kotu ba ta wani ɓangaren kuma yan hakan tamkar mun yi kirari mun burma wa kanmu wuka ne al'amarin zai yadu ne tamkar wutar daji sannan sunan 'ya'yanmu da namu zai ɓace a gari a yi ta yaya ta abun a kafafen yada labarai balle kai da sunan ka yi fice a ƙasa da wajenta ba za mu kotu ba sai dai kai ba zan hana ka yi masa naka irin hukuncin ba ko don gaba ya hankalta allah ya rufa mana asiri ya shirye mu tare da zuriya dukkanmu suka amsa da amin dukansu to sai ya zuwa ga ya yi masa nasiha sosai kan abin da ya aikata ya saba wa al'ada da addini wai don baka sami auren yarinya baka ɗauke ta kai mata fyaɗe don kawai mijin ya ji haushi ya ce ya fasa auren sai auren ya koma kanka wannan ba mafita ba ce sanata ya godiya sosai ga alhaji mahmud ya dubi lamiru ya ce ba ni mukullan gidan nan duka jikinsa na rawa ya laluba aljihunsa ya fiddo su ya miƙa wa sanata yawwa ka shaidi na ƙarshe kada in sake jin labarin ka zo gidan nan ko da yake zan sa a canza makullan gidan dukansu ban sani ba ko kana da safiya don na lura bakin kuɗe da malam sa'adu ban san irin tsoronka da yake ji ba har ya ɓoye min gaskiyar ɓannar da ake aikatawa a gidan nan abu na gaba kuma yau din zan sa a rufe min ajiyar ka ta banki account na sun daina shiga a juhunka ina ganin su ne ke rudaka kake yin abin da ka ga dama yadda ka sani bacin rai sai na sa ka fiye da wanda na yi dama malam bahaushe ya ce ka sa ɗanka kuka tun kafin shi ya sa ka na yadda da wannan karin maganar don ko ga shiyo ni ka sa ni kuka ba zan yi maka mugun baki ba amma duniya sai ta horar da kai kan irin sabon da kake yi wa Allah ba baka tsoronsa ka shakkar aikata duk abin da zuciyarka take tsamaka tashi ka bani guri Allah ya shirye ka ya dora ka a kan hanya madaidaiciya lamir fa ya suma roƙon sanatan akan ya yi haƙuri ya daina duk abubuwan da yake yi ya janye aniyarsa ta rufe masa akawunt yin hakan zai saka shi cikin wani hali sanata ya zuba masa rara ya ce ni wani irin halin bakin cikin ne baka saka ni ba lamir ko ko ni ba mutum ba ne da dutse aka sassaka ni da zan kasa sanin zafin irin kuncin da kake saka zuciyata wannan kaɗan ne fa daga cikin irin takurar da zan yi maka har sai na ga ka canza hali ka dawo sak mutum na gari sannan ne zan dubi al'amarinka da idon rama tashi ka tafi na gama magana ka san ni kaifi ɗaya ne magana ɗaya nake yi ba na zance biyu kwarai lamir ya san halin mahaifinsa zance ɗaya yake yi shi yasa ya juyar da akalan magiyar ga alhaji mahmud ko allah zai sa shi ya shawo masa kan mahaifin nasa kasancewar yana ganin kimarsa sanatan ne ya katse lamir da ke roƙar alhaji mahmud kada ka kuskura ka ce za ka roƙi mutumin da nake ganin kimarsa yake ganin tawa da ya neman maka sassauci a gurina ba zan taɓa yi maka ba sai ka ɗanɗani baƙin ciki kai ma kwatankwacin wanda ka ɗanɗana mu tashi ka ba mu guri samson lamir ya tashi ya fice a falon zuciyarsa a firgice take da wannan sabon al'amari da ya kunna kai cikin rayuwarsa wannan wani irin tsatsauran mataki ne mahaifinsa zai ɗauka a kansa babu sassauci alhali ya san irin mugun sabon da ya yi da kashe kuɗi gurin mahaifiyarsa ne kaɗai zai iya samun sassauci sai dai ita ma ya san dadin nasa zai iya kafa mata tsatsauran mataki a kansa falon momin ta ya shiga babu ko sallama ganinsa a hargitse ya sa ta yi saurin aji kofin shayin da take sha tana tambayarsa kai boy lafiya ka kuwa na ganka a cikin tashin hankali wani abu ya same ka ne ya zauna ya rab bisa kujerar da momin ke zaune ya tallabi goshinsa da tafukan hannayensa yana sauke numfashi ta fuskance shi ita ma cike da damuwa ta ce wai meye ne kai min magana ni ma ka saka ni a damuwa ya sauke hannayensa sannan ya ce momi laifi babba na yi wa dadi kuma na san kafin ya yafe min zan sha wahala don allah ki san yadda za ki yi ki lallasan min shi ya cire takunkumin da ya ɗora mu na san za ki iya wani irin laifi kai masa har da ka kasa shawo kansa sai ni ya zauna sosai ya warware mata tun ɗauki ma'isha da ya sa aka yi har yadda asirin su ya tunu dadinsa ya san shi ya ɗauke ta da yadda suka kwashe yanzu sai ta ja dogon tsaki ta ce o oh, akan wannan dan kuskuren shine zai rufe maka akawunt ya kwace makullan gidansa duk ma abin da kai wa yarinya nan ai ita ta ja don kuwa babu irin son da baka nuna mata ba har da kwanciya kai a asibiti a kan sonta ni nan sai da na karya yanci na na je gidansu roƙonta don ta soka amma kiri da muzu yarinyar nan ta ce ita ta riga ta tsaye da miji ta wulaƙanta mu ta watsa mana ƙasa a ido sai yanzu da ka yi mata ganganci shine za a ga laifinka ai maganin ta kenan ka kyale ni da dadin na ku zai zo san ba ma zai yiwu ba akan yar talakawa ya wulaƙanta mun kai tana rufe bakinta sanata tambari sallama ya shigo falon ransa a ɓace ita ma hajiya asiya sai ta daɗa ɓata ran nata saboda an taɓa mata ɗan lelanta ya nuna lamir da ɗan yatsansa manuniya ya ce me wannan sakaran yaron ya zo ya gaya miki har kika ɗau abin da zafi kike ɓata rai ina fatan ya gaya miki ta asar da ya ko ta ɓoye yarinyar mutane har na tsawon sati ɗaya sannan ya ci mutuncin ta yi mata fyaɗe saboda yana takamashi ɗan wani ne babu abin da za a yi masa ya gaya miki hakan ko ta dan taɓi baki ta ce ya gaya min amma ai ɓoye ta kawai bai yi mata fyaɗe ba abu haka ya gaya miki to ai gashi nan inda ba ƙasa a nan ake dama kokawa kai kalle ni nan ya dubi lamir yana ba shi umarni ya kalli mahaifin nasa idanunsu cikin na juna ya ce da ka ɓoye musu yarinya ka yi mata fyaɗe ko ba ka yi mata ba don a gaban idon mahaifinta ka amsa laifinka amma yanzu kana neman ƙaryata ni ko ya sun koyar da kansa cike da jin tsananin kunyar mahaifinsa ta yadda ya titsi shi ke son lalle sai ya faɗa da bakinsa ya aikata laifin fyaɗe to shi kan bai taɓa jin kunya don ya aikata zina ba irin yau muryarsa a shaƙe take ce na san na aikata amma bisa kuskure dadi ka yi haƙuri ba zan sake aikata laifi makamancin wannan ba sanata tambare ce ai ba ni za ka roƙa gafara ba allah da ka yi wa laifi shi za ka roƙa gafara sai kuma ita yarinyar da ka zalunta da mijinta da ka ci masa amana aurensa ya juya yana duban hajiya asiya to kin yarda ɗanki ya aikata babban laifi ko tunda yanzu kin jirga bakinsa